بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله mu da haɗuwa a wannan darasi na minhajul musulmi da ya kunshi da ladubba da kuma ɗabi'u masu kyau da ibadoji da mu'amaloli wanda a abubakar jabir da za a yi ya wallafa a wannan yammaci na ashirin ga watan zirfada shekara ta 1443 wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan jun na shekara ta 2022 wannan darasi wanda shi ne darasi na 64 a wannan darasi wanda shi ne darasi na sittin da uku wanda ake gabatarwa dini suna a tariya na za mu tashi daga fasali na uku a kan tawakkali cewa بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث في خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس المسلم يرى التوكل المسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلوقيا فحسب بل يراه فريضة دينية ويعده ويعده عقيدة إسلامية وذلك لأمر الله تعالى به في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون لهذا كان التوكل المطلق على الله عز وجل على الله سبحانه وتعالى جزءا من عقيدة المؤمن بالله تعالى والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاقتراح الكامل بين يديه لا يفهم من التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام وخصوم العقيدة وخصوم العقيدة وخصوم عقيدة المسلمين من أن التوكل مجرد كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب وتتحرك بها الشفاه ولا تفهمها العقول وتتروى نعم أو تترواها الأفكار أو هو نبذ نبذ الأسباب وترك العمل والقنوع والرضا بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله والرضا بما تجري به الأقدار نعم لا أبدا بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار بإحضار بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيها فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها ولا يرجو نتيجة ما بدون ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتها غير أن موضوع مقدمتها غير أن موضوع إثمان تلك الأسباب وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو القادر عليه دون سواه نعم ما مغانا كان توكلي wanda shi ne dogaro ga Allah shi ne malami ce al-muslimu la yarad tawakkul ala Allah ta'ala fi jami'i amali wajiban kullu fa shi musulmi mu'mini baya ganin tawakkali ta Allah kawai abu ne wanda ya waje ɗabi'unsa zamanto su tabbatar shi bali rahu faribatan bayyana yana ganin shi a matsayin wajibi ne ko ya uddu a ƙidatul islamiyya yana ganin shi a ƙida ne saboda yana daga cikin amarul qalb sai ce wa zalika da amurin lahi ta'ala bihi su qawli saboda Allah ya umarni da tawakkali a inda yake cewa ala Allah fa tawakkalu in kuntum ku dogara ga Allah in dai ku mu'minin da kuma faɗin ka wa alallahi kamar ta wakilin mu'minin ga Allah ne suke mutuntara malam yake da ya ga kana tawakkul mutlaq ala Allah juz'an min aqidatil mu'min billahi ta'ala shi tawakkali wajibi ne musulmi dole ne ya yi tawakkali to ba makawa in dai mutum mutumi ne wajibi ne a gare shi tawakkali in ma bai yi tawakkali ba zai samu na a imani فالمسلم إذ يدين الله تعالى إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه لو كنت مسلمين يكون biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tawakkuli wani tsirawar kamil bai na da kuma ya zamanto ya kai kansa ya ni ƙauyensa gaba ɗaya ga Allah la ya famu mina tawakkul mujarradu kalimatin talukku hal alsu wala ta iya alkulu ana shi tawakkali ba wai iya magana ce ta ba ana so a ganta a aikace wata taharraku bihan shifa wala ta famu al'ukul da zo mutum yana faɗa da laɓansa amma kuma a hankalta baya yi au ta tara al'afkar ko kuma ya zamanto abin nan afkar ɗin mutum suna yi أو هو نبذ الأسباب وترك العمل والقنوء والرضا بالهون والدون ta ishari a tawakkul ala ko kuma ya zama to mutum yana wulaƙanta kanshi kuma yana ganin yana tawakkali ga Allah wa riba bi ma tajri bi lafta la abadan bal muslim yafham min tawakkul alladhi huwa juz'un min imani wa aqidati annahu ta'atu lillah fi dhari kafat al-asbab al-mutlaba ma'ana tawakkali ba wai shi ne zaman to mutum ba zai tashi aiki ba a dole ka kayi aiki sannan kuma Allah ya taimake ka saboda ne saboda sama ba ka yin ruwan zinari to dole sai ka tashi ka dan harraka sai ka motsa sannan kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya taimake ka mana akwai tawakkali akwai kuma tawakkul shi tawakkali shine kai riko da sabari ka yi riko da tabari amma za ka yi aiki ka tashi ka fita kasuwa Allah ya taimake ka ce ka ci ka ka kwanta a gida ka ce Allah ya ba ku samu ina fatan mun gane shi ne malam yake cewa ala yaqulu fi samaratin biduni an yuqaddima ba. kada ya taɓa tunanin zai samu wani abu in ba tare da ya tashi ya yi sababin da zai kai shi zuwa ga wannan abin ba wala yarju natijatan ma bi an yaba mata, kada kuma yayi fatan samun wani sakamako ba tare da yayi abin da zai kai shi zuwa ga shi sai ce zai anna a ismar tilka al-asfab wa intaj tilka al-muqaddimat yufawwiduhu ila Allah idh huwa al wa alayhi duna amma duk da mutum yayi aiki to amma zai Ni miƙa wuya zuwa ga Allah shi Allah ne ke yi ga dama ya tabbatar yanzu za ka yi shuka ka kayi ruku da sabai ka yi shuka ka yi noma ma Allah ya ga dama ce gaba ɗaya amfanin gona ya lafi so kamar yadda suke cewa in yadda da sabai to wannan yana taɓa hankali in yadda kuma da su Allah ne su kaddara kuma shi kuma wannan shirka sani a cikin so dole sai ka tashi ka yaki sana Allah ya mace ka ka gana na Maryam lokacin da ta dauki cikin annabi ta Allah bai zubo mata da dabino ba Su ya ta girgiza wa husi ilayki ijizi in nakhla ƙarai alayki ko ƙaban janiya saboda haka sai mutum ya tashi ya yi aiki sannan ya zamanto cewa ya samu yanzu muna ta so mu samu shugabanni na gari to daga cikin hanyoyin da za mu riko da sababi shine mu yi kokari yara ba mu dinga musu tarbiyya ta musulunci wannan yana daga cikin abin da zai sa mu samu a shugabanni na gari saboda kamar da ake cewa yara manyan gobe na التوكل والتوكل عند المسلم إذا هو عمل وعمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا malam ya ce fattawakul inda muslim izu huwa amalun wa amal malam shi tawakkali a wajen musulmi amalin aiki ne wa kuma mutum in kai aiki ka iya da za ka yi sai kuma kai burin Allah ya tabbatar da shi amal bil ayn shi ne ayi amal kuma da ham alhamza shi kuma shi ne buri malam yace ma wudu ya kalbin wa na tunar tare da zuciya ne rasuwa wata ƙafin tajin da kuma tabbatarwa da cewa an na sha Allah kana abin da Allah ya so zai kasancewa malam ya sha ya kun abinda Allah bai so ba kuma ba zai kasance ba wa annan Allah la yubi wa ajra man ahsana amala Allah subhanahu wa ta'ala baya tozarta duk mutumin da ya kyautata aiki to Allah yana saka masa والمسلم إذ يؤمن بسنن الله في الكون فيعد فيعد للأعمال أسبابها المطلوبة لها ويستفرغ الجهد في إحضارها وإكمالها لا يعتقد أبدا أن الأسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض وإنجاح المساعي لا بل يرى وضع الأسباب أكثر من شيء أمر الله به بل لا يرى وضع الأسباب أكثر من شيء أمر الله به يجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما يأمر به وينهى عنه أما الحصول على النتائج والفوز بالرغائب فقد وكل أمرهما إلى الله تعالى إذ هو, إذ هو القادر على ذلك دون غيره وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة ثمرة عمله وكدحه وكم من زارع لم يحصد ما زرع نعم yake duk da cewa an yi magana a kan idan mutum musulmi ne da yi kokari wajen roƙo da sababi malai amma duk da haka to mutum ya ɗauka cewa waɗannan sabubban kawai biyayya yake ga Allah wanda yake zagaya ba su tabbatar shi amma ya tabbatar da cewa babu wani abu wanda zai faru sai da izinin Allah shi ta Allah wa ta'ala yake cewa ba ma sha'una illa an yi Allah so duk abin da ka so duk kuma iya kokarin ka sai abin da an yi shi ta wannan suke cewa kautar fita zafin nema hmm. ya samu zafin nema baya kawo samu so duk lokacin da ya zama tun cewa mutum ya yi kokarin sai hawa Allah amma ba dole ba ne samu abin da ke tsoro shi ne ma'ana zafin nema ba a kawo samu shi ne ma'ana abin da malam yake cewa nan wani in ji mini musulmi lafiyar kawai mutum zai abu zai imani da tsarin Allah ne kawai bai ba da a tsaba al-muslimatin ha ويستفرد الجود فيه الغالية وإكمالها kuma ya kokarin yin shi ya kamata wajen riko da sahi amma la ya tafi da abadan an nala kuwa ba wata ha su fila tun yi tafi ilabawa kawai jaye misali amma kai ya taba tunanin su waɗannan sabubban za su iya sa ya samu wani hukum da zai yadda wasu 'yan siyasa suke yi kuma ga kore siya kore siya yayin su jaye to kaga su ne suka dogara da shi ne sun dogara da kawai da kabari mana su a iya bakin su sun san abin da ya kamata su na kabari su wannan shine dalilin da suke ganin dole dole ma su samu nasara ina fatan gani malam yake cewa balla ya rawa ala a akthar min shay'in amara Allah bihi yajibu an yuqa kama yuqa kubayl ya dinga gani kawai shi sama biyu yana riko da shi ne saboda Allah ya umarni da haka na'am amma lawsul ala nata'ij wal fawz bil raga'ib faqad wakkala amrahu ma ila Allah amma samun abin da mutum yake so to yana wajen Allah wannan shi izuwal qadiru ala zalika duna ghayri saboda Allah shi ne mai iko a kan haka ba wani ba sannan ma shi a kana wa malam ya sha alam ya kun abinda Allah ya ce shi ne yake kasance abinda da so ba zama ba sai ce fa san min amilin kadin lami a kai samara ta yawa da su zai aiki amali sakamakon aikin wa san min tsari in lami ya su ma da yawa kuma mutum zai yi shuka amma ba zai ci ba zai girbe ta an ce annabi Sulaiman ya taɓa cewa zai je tare da matan guda ɗari a dare ɗaya kuma kowace fita ɗauki amma da bai ce insha Allah ba sai kowace ta ɗauki amma sai ta haifa rabin yawo ta haifa kwamfani yawo Allah su hana wa ta'ala iko da kudura da komai hannun tsaye saboda haka yana da tsananin amfani da zaman to mutum ya dogara da shi in yi iya bakin ƙoƙarin ke kowala wa Allah kuma yi ومن هنا ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك يتبرأ منه وأن ترك الأكبار المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها صدق ومعصية يحرمها ويستغفر الله يحرمهما ويستغفر الله منهم تعالى منهما والمسلم في نظره حتى تقيتون شيء بيان الموكل لازم على مسلمي أو كبر توكل الى الله شكرا rashin riko da sababi shi kuma mutum الله saba wa Allah yawa shi ya zauna ba in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ya kaddara a kai arziki da zai zo ya same shi to kaga wannan rashin tunani ne sai ka tashi ka je ka nemi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake imanin ka kullum da ya tsaro ne ma ku ya karanta ku tashi ku yi aiki saboda kowa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi tsara maka abin da ya halittu saboda shi kullum mu yassaru lima kulkana kowa Allah subhanahu wa ta'ala zai yassara mu shi ta yanzu a ga in ka ba shi guduma sai buga kuka ɗari da idanun shi ba wani kuma idan ka ba shi guduma ka ga ko kusa ɗaya ma ba zai iya bugawa a yi a ko ya hannu so mutum zai yi riko da sababi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ya mutum المسلم والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب مستمد مستمد فلسفتها من روح إسلامه وتعاليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرسول الله كان في حروبه الطويلة العديدة لا يقوم معركة حتى حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها ويهيئ لها أسبابها فيختار حتى مكان المعركة وزمانها فقد نعم. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشن غارة أنه كان لا يشن لا يشن غارة في الحر إلا بعد أن يبرد يبرد الجو ولا ويتطلف ويتلطف الهواء ويتلطف الهواء من آخر النهار بعد أن يكون قد رسم خطته ونظم صفوفه وإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة معركة رفع يديه سائلا الله عز وجل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجميع في الجمع بين الأسباب المادية والروحية ثم يعلق أمر نجاحه على ربه وينوط فلاحه وفوزه بمشيئته بمشيئة مولاه هذا مثال نعم أنا كان مثالي النبي صلى الله عليه وسلم da ya fi kowa tawakkali to yana iya bakin karanta wajen ya riko da sabbi shi ya ce har lokacin da zai yaki da zamanin da ya kamata aiki shi ma yana riko da sabbi shi ne ma'anar faɗaɗu ta nusarta annahu la yashinu zaratan fil ard baya kai hari da zaki illa ba da yi burudar kyau sai gari ya ɗanyi sanyi saboda idan ka kai hari da zaki yaƙi zai yi wahala in ana gasawa shi ne yake cewa wa ya talaka fil hawa min akhirin nahar ba da an yaku na kadarar kama kufata bayan ya tsara lamarin ta wani zama su kufahu ya kuma tsara tsawon wanda ya ci yaƙi wa fara faraga min kulli al-asbabil ma'siyatul bayan ya jera abubuwa waɗanda ya kamata a yi na cin nasara sai kuma sai ya Allah sai ce Allahumma mu sabi ya Allah ne saukar da littafai wa mujib sahab wanda yake tafiyar da girgije ku hazima al-ahzab wanda yake karya rundunoni ihzimhum Allah ta Allah su wansurna alaihim Allah kuma ka taimake mu akan su yake wa kadhalika kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam tajani bainal ashabi matiya haka annabi ya dinga yi wajen haɗa abubuwa na wanda za a iya yin wani rufiya da kuma abubuwan da ake yi na rai sun mai alif amra na shari'a ala rafi sannan ya bar allah akan shi ne zai bashi mutum wa ya nufi falahu bi mashiyati maula wani abin da allah ya sa ma na sallam shi ne sabon da suna kokari sosai wajen riko da sababi ko a lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani waje wani sahabi ya tambaye shi ke nan gurin da ka tsaya wa'ayi ne ku dabara ya yi ko ce dabara ya yi ko ce a zalai ke ya yi ke nan gurin da ka tsaya ne kamata ka tsaya yau sau salam kuma ya mata so ka ga wannan duk ne da kabari amma ka mutum ya ce kawai ya dogara da Allah shi kuma komai ta kan jama kogin da hausa ke cewa yana da ومثال آخر أنا وأنا آخر فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة فما هي التربية فما هي الترتيبات التي اتخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهجرته إنها نعم على يتي أنا وسلم صحابان سنين هجرة shi bai yi hijira ba sai da da baya kuma da ya zo zai yi hijiran nan akwai abubuwan da ya yi waɗanda

ليصحبه في طريقه إلى إلى دار هجرته نعم هذا يعني مع أبو بكر domin ya raka shi da ya tafi shi kadai ba to kaga shi ma yana daga cikin abin da yake nuna mana roƙo da sabu na biyu ثانيا إعداد ذات السفر من طعام وشراب ربطته أسماء بنت أبي بكر بنطاقها حتى لكتب حتى لكتبت بذات النطاق ذات النطاقين نعم أنا أقول لك أنا كما يأتي أنا جيء بذيء يأتي أنا جيء بذيء أنا أقول لك أنا إيشا أسمع أبين شعبيبا فالسكتنا نهيشي wannan ya sa sanar na shi da majanyi wannan ya sa haka yana da lafayi da zafin akai ana ma'abokiyar majalmi guda kuma bai dogara cewa allah zai samu abinci a hanya ba ko zai iya samun abinci a hanya kanaji abinci ya tafi shina ثالثا إعداد راحلة ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل نعم يا يبقى الوزن سامو أبو هواني شوف saboda ya isa inda yake so ya bi inda tafiya tana da tsananin wahala ana sai da suka samu raƙuma guda biyu tagoyi waɗanda za su hau sai kawo kista takaitacciya a kan yadda a nan sosai mai yi hijira akwai ta cikin littafin na tarihin nan sosai da za a yi wasu zuwa a yakin bada surutai da anar ta habbata jama'ai da saka abin da kawai a gane shi a zai yanzu da an zai yin ba wanda ya shi ne ya رابعا إحضار جغرافي عالم بمسالك الطريق ودروبها ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة نعم أنا وصلت عن جدة أفناتي لتعمل أنا عني أقول عبد الله بن وريسي أنا وقت ما بي مسلمتها shi suka ɗauka haya saboda ya san hanya ومن يجب منه نعم صحيح أيوة. أيوة، نعم آه، يعني. نعم ولما أراد أن يخرج من بيته الذي فوقه العدو وحاصره فيه حتى وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه أمر الرسول أمر صلى الله عليه وسلم بن عمه علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به ثم خرج وترك العدو ينتظر قدوم ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب ana daga cikin dabarun da ana sassar ne lokacin da zai hijira ya ɗora sai na sun yi sai ya dora shi a kan ta saboda kar a yi sauran zane ya fita bauta ma duk da ba ne da kuma yana da tabbacin allah zai kare shi amma kun ga sai ya riko da tabari ya yi dabara kaga abin da ya sa a suka gane ba shi ba ne kamar yadda aka faɗa sun kai mai duka sun suka ga sai ina Aliyu ya yi tsalle sai suka ce inna sahiba kalayan sabawa shi abokinmu muhammad in mun da kishma baya bayan wannan sabura ita nan ne suka gane shi amma da hasken shirya kawai kowa ya dake shi da takobi a yi cikin taron dangi ta yadda ma ƙarshe dai tsawon shawa ko banu hashin sai da lokacin ƙarshe ba ruwa shi fami na ɗinsa ba su iya kashe duk wannan suke kuka sai dai ka an shi biya ƙarshe su kuma biya ko nawa ne ba matsala tun da sai ke suke faɗa yana zagin goma a kansu su kaga wannan dabara ce a nan sallallahu alaihi wasallam ne ta kai sula ne na'am ladin lamma qalaba al mushrikuna wa shtaddu wa وشدوا وراءه يبحثون يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر الصديق الذي فر معه أوى إلى غار ثور فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه نعم. Malamin ce lokacin yadda an tsananta neman shi sai ya samu kogo sai ya shi saboda kan ma a gane shi a ganar sarsaran da ba ya rubuta da sababi da kawai sai ya ci gaba da tafiya a kan hanya amma bai ci gaba da tafiya a normal hanya ba sai ya ɓoye duk wannan yana nuna mana mahimmancin cewa mutum bayan tawakkalinsa da Allah ya riko da سابعا لما قال له أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله قال قال له ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله صالحهما نعم har sai da sai na bakar ya ce mata ai inda za ta kalli kasa da su gan mu يعني نعم، خلال فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر الأسباب ولا يعتمد عليها وأن آخر الأسباب للمؤمن اقترافه بين يدي الله وتتويبه أمره إليه في ثقة إيمان إن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفذ جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ومن هذا ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك إلى الأسباب فليس هو فيها مبتدعا ولا متنفعا وإنما هو مؤتس ومقتد نعم malami ke cewa in kai nazarin wannan bayanan da kyau za ga irin yadda annabi sallallahu ya yi kokari wajen roƙo da sarari eh amma ku kalla duk irin wannan sabuban da suka ɗauka na samun ɗan jagora wanda ya san hanya na samun manya-manyan raƙuma na samun wurin da za su koya ma duk da aka sai na abubakar kaga da ya an goma shirkai duk da tawakkalin su shi ne mafi girman imani a wannan al'umma ba shi sallam amma kaga kuka ya kama yi da ya an gina shi kuma sautar ne da shi ne ta yi kuka ke ce inda ɗayan su zai kalli kasan kafa shi zai hannu shi na nan sautar ne ke makalata da inna wa'a kada ka yi bakin shi, Allah ya tare da ma zannu ka ya ababakar bisnin lahu ta musulma ya abubakar ya za ka yi da mutum biyu Allah ne ya uku shi ne malam ya ce wa min hadar hadiyin nabawi wata muhammadi in muka kalli waɗannan bayanan تذكر مسلم نظرته تلك إلى الأطباء وتلميذ جعل مجموعة شروط وتكبر falaita huwa fiha mubtadi'an in ya riko da sababi ba shi ne ya farar ba la mutanaqi'an amma ko amma kan ya wuce gona da in ya riko da sababi fa inna ma huwa muttaqi ko muttaqi yana koyi ne da nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya riko da sababi saboda ya san komai ne da izinin Allah da haka dai a taƙaice abin da mala yake so nuna mana shine mutum ya kai wajen ya ga ya yi rike da sarari ya dogara Allah kawai kamar yadda aka wani mutum ya zo ya ce da annabi sallallahu ga ba sai ta ce ke da sanar ya fara daure sannan na amma da yake ma do فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهمه ما يفهمه المحجوبون بمعاشيهم عن أنفسهم من أنه عبارة عن طبع الصلة بالله تعالى وأن العبد هو الخالق لأعماله والمحقق لكسبه وأرباحه بنفسه وأنه لا دخل لله في ذلك تعالى الله عما يتصورون وإنما المسلم إذ يقول بوجود الاعتماد على النفس في الكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهر افتقاره لا يظهر افتقاره إلى أحد غير الله ولا يبدي احتياجه إلى غير مولاه فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يستمده إلى غيره وإذا تأتى له أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى الله لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله وهو ما لا يحبه المسلم ولا يرضاه ƙarshe dai malar take cewa amma duk maganganun da hadisan da suka zo na cewa mutum ya dogara da kai aka ce ɗayan ku misali ya ɗan igiya ya je ishi shi ya kuma ka alkhairi fiye da ya rutu wani ya ba shi ko ya hana shi duk waɗannan hadisan da suka zo suna magana ne a kan suna yin magana ne a kan musulmi da cewa kai ya dogara da kowa sai Allah saboda wani yana daga cikin kamala yana kuma daga cikin abin da zai nuna cikin mutum kuma ya fi daɗin zama da mutane inda wani mutum ya tambaya ana so kalan me zai mutane so shi sai ke bi abin da yake hannu to da aka ce mutum ya wadatu da mutane ya dogara da kanshi baya kora tawakkal yana dai nuna kusanci mutum da Allah المسلم والمسلم في هذا هو سالك درب درب الصالحين وماض على سنن الصديقين فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو راكب راكب على فرسه ينزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا يسأل أحدا حاجته غير الله تعالى shine ma la yace wal muslimu fi hada huwa salifu garba salih in mutum ya zama yawa da shi ya ba hanyar kuma ya tabbata kan hanyar sifai فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهاجم على فرس ɗaya daga cikin sun da bulalarsa za ta shi kuma yana saman a doke shi to ba zai ce wani yanzu kuma ba ya sauka da ɗauka sannan ya hau shi da yake wa ƙadar kana rasuwar salam ijajirin yubayiwar muslim a nasar ta mai tsayyar musulmi mu baya alaika mafi sala abin da ta yadda sallah wani ta'in zaka da ba da zakka wa Allah ya ta'ala ahadan hajjata wa ghayr Allah sannan kuma musulmi ba والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذاك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية والأحاديث النبوية التي استمد منها عقيدته واستوحى منها خلقه وذلك كقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله تعالى إن الله يحب المتوكلين وكقوله وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقوله إذ خرج من بيته بسم الله إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله وقوله في السبعين في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم malam yana tsara jaddada maganar tawakkali ne yake idan musulmi ya dogara da allah ya raye a kan wannan aƙida ta tawakkali da zai dinga samun haske da ayoyi da kuma hadisai da cikin shi ne annabi ta allah madaukakin sarki ya ce wa tawakkal alal hayyin ladhi layin kuma ka dogara ga wanda ya karayi baya da kuma hasbo qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel سورة آل عمران سؤال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له هذا الجمع سداشنا مثال في تارم وجدت وراء سيدتي حسن الله نعم أنتكم أسكن الله عليم الوكيل كما النبي إبراهيم قال أسكن يفعل فتا فقوله تعالى da Allah inda Allah ya kibbal mutawakkil Allah yana son masu dogaro da kuma fana Allah sallallahu da yake inda za ku dogara ga Allah cikakken dogaro to la razaqakum kama yarzuqu da ya ga kuma da yake ya zuwa saboda kuma san shi tsuntsu yana waye gari ba kuma a cikin tautaro da tsani amma zuwa yamma kuma ya kunshi fa kawai a nan sallallahu alaihi zai fita daga gida yana cewa بسم الله توكلت على الله انا فتاد السنة الله ما دوبر الله لا حول ولا قوة الا بالله باب الدين باب دبارة كيف الله فقولي في السبيل عنك عن الذين يدخلون الجنة بغير الله أنا أقول كان أنا إشعاع كما أنا أقوم في أنا سبعين ولم أنا إشعاع الجنة أنا هذا أمر أنا الدنيا. قال أنا يا شباب to da ya faɗi da yake faɗan sifofin su ce umar lazina la ya sifofin su ne waɗanda ba sa yin ba sa neman wani ya musu rufiya ko kuma ba sa neman magani a wajen wani ko magani za su ce dai su nemo da zuwa da kansu wala ta ba sa yin lalas lalas wani abu ne da ake yi na magani da wuta wala ta tsayyarun ba sa canji canji shi ne a cikin mutum ya za a ba zai samu matsala kaza wani shi ne canji falawafin ya tsawakalin suna dogara allah mana kusurci alakun da hal daga cikin abuwa masu mahimmanci shi ne inda mutum zai samu cikakken tawakkali ba wani abu na tashin hankali mai zai dame shi a duniya ba wani tashin hankali mai zai damu inda a ce ya samu cikakken tawakkali yanzu in karanta wani abu za ka san Allah ne a maka dogara da shi idan wata musiba ce ta same ka san daga Allah ta fito kamar yadda yanzu kullum musiba na illa ma ka taba Allah na ba abin da ya same mu sai abin da Allah ya so ya same ina fatan mun gane ko dai mutum ya samu kyakkyawan tawakkali sai samu jin daɗi cikin abin da ba na mantawa wani malami da ya koyar da ni tafsiri a tafiya ke ce mana suna da wani hankali da abin da ya rasa kawai zai ce ma ku ci malama daga nan ya manta da hannu malam ma ku ci malama shi ne sannan aka yi rahu a lawul mafi ba a raba da mu ba daga nan ko ba zai sake tuna wannan labarin Allah ya ba mu sa'a. sani ba ko da mutum. kuma kuma hadisin karshe ne da aka ambata wanda aka ambaci jerin abubuwan da yake siffa ne don mutum da ya karfi shin biyun nan na farko ababen zargi ne kamar yadda canji da dogaro ga Allah suka zo na ƙarshe la ya kamala ne idan ko da za yi ko da za ka yi iya kiyaye zai ka yi wa kanka ma kan yi wani ba shi ma lalas ya halaka ma dai ba kuma da kana lalas ba ka shi na kuma yi tambaya yana da ba ana jarabawa ne ya yi yana tafi jarabawa da suka da hannu da yake kasa sai ni ce mashi kai kana tafi jarabawa aiki ma ba samu aiki ba za haka ke za a ci kaza ko bayan na tafi ne ke yanzu ke tunanin wannan maganar da na gaya mai yana ya ta da ai ba zai kuskure ba sai dai inda wata manufa ka faɗa inda ai faɗa an ba a samun hanci wani ya fi mutum zai wannan zai kama hanyar abuja da da ya ya kama inda zai kara kuma bayan ya hau ko kuma ya kara da ake a tafiya tsawawa tsawawa tsawawa tsawawa na lalata tsawawa na haɗa kuma ku na da wani kuma yawai na yi larar kuna da mai kuma yawan abun nawa ya yi a jikin tsawawa Ake ne? Sai ga a jihar mu mota <laughs> to gane taimakon Allah ne kawai to gane bilin mutum yana waɗannan addu'o'i sai ga Allah ya sauƙaƙa masa tafiyar ta kuma lama na kome tambaya kome tambaya Thank you.

yana da kyau da ja mutum yana fasa irin waɗannan addu'o'in da ba to kuma ya zama yana kudin cuta a mutum shi amma mutum ya zama ke kawai yana fada ba a kudin cewa to ya zama dole ya ga tasirin shi saboda imani cikakke shi ne kaurin bin lisan wa marin bin shawari wa tikadin bin jini a faɗa da baki aikin kai gaskata sannan kuma ka kudurce a zuci ko mutum ya zama ko kawai ya faɗa amma da kudin cirowa da hanyar ke ga ta ce tun da wanda zai zarta mai da abin ke za ya kudurce a gaskiya hankali

sau da ko da ba ko ne ko haka ya rahama ta wannan kaka ina je da ko Allah ya samu mana mafita a yanayin da muke ciki ya zama wanda yanayin da muke ciki mun ci gaba a ta tabbata na cikin matsala na roƙon Allah ya dinga raunin da ba mu ta wani hakuna cikin hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna وهو بنفسك من قوتك ومن منك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يسعدك على خير إن شاء الله